See me on stage, K the A, the N, the O, powered by Cogency Innovation Hub. Wato, 'yan kwanakin baya kuka ga an yi sanarwa aka ce artist su fito su yi video na 60 minutes su kuma wanda suke so su yi kallo wato na see me on stage su yi me su yi register. Artist suka dinga korafi dan Allah dan annabi a ƙara wa'adin da aka saka ko a ɗaga ma abin zuwa wani lokaci ku kuma bayan Allah wanda kuka yi rajista Amin mean there's nothing we can say amma dai kuna da yawa ba mu taɓa zaton wato muna da masoya 'yan uwa masu yawan haka ba ba da za mu ce sai godiya cikin teku muka duba muka ga it's the end of the month christmas is round the corner mutane suna ta korafe-korafe maka ce to abin da zai faru we're going to extend the time of see me on stage za mu daga zuwa wani lokaci za ku ji announcement ɗin za mu sanar da ku amma da a yanzu haka wanda suka riga suka yi thank you wanda ba su yi ba su yi wanda bai rajista ba ma ya yi rajista nan ba da jimawa ba za mu ƙara yin wani video mu faɗa muku dalla dalla dalla ma wato shi kansa see me on stage in me ya kunsa ya am saying we're gonna give you the lowdown so ku tsaya a stand by ku dinga bibiyar page mu insha Allahu ba za mu ba da ku ba bara muku kiɗa ku da kuke gida ku ɗan tofa albarkacin bakin ku